وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقف لوطن تقف وطن شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبور قيادة حدود أربعين da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da mu muwafaqa na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Alaikum. Hmm. ce a aikace ƙasa gaba ta yan tuwa ummul waladi idan mutum na da baiwa ya haihu da ita shi mai baiwa ta zama tamkar ya ba a sayar da ita ba a kyautar da ita Randa mai gidan ya mutu ta zama ya a ra'asul mali ko da ita ce nan kake ita nan ta zama ya to ai kaga ita ba ta yantu ba a nan amma tana hanyar yantuwa hmm. daga yau a soke ku da aka iji kawai an ce in ya mutu kamar yadda na fi yanzu in ya mutu ta zama ya daga asulunali to shi ke cewa to ra'asul mali ya ra'asul mali kenan daga asalin dukiyarsa ko da ita kaɗai ce na sai yi ko da ita kaɗai ce tun da kaga ba daga sulusu ba ne ita ba daga sulusul mali ba ne ba ita ta wuce sulu in ita kaɗai ce baiwar ba ko baiwa ba ummul waladi dole a yanta ta ta yanto in ya mutu gaskiya ne haka nan a kai ma'ana ko da ita kaɗai ce ba ra'asul da ra'asul mali daban da sulusul mali daban al'ada a shari'a abin da aka sani idan mutum ya mutu za a tara dukiyar su kam in an tara ta sai a kasa ta uku kashe ɗaya duk wani abin da ake da shi a ciki za a yi wasiya kyauta alƙawali menene ma dai wanda ya ɗauko shi kenan idan suka yi rara a dawo da masu gado su idan ba su isa ba a can sai dai a fitincina masu kowa ya samu ɗan abin da ya samu a na masa amma amma in aka ce ra'asul mali mana eh, cikin dukiyan bayan ta fito wannan gaba in ita ta ke baiwa a dukiyarsa shi kenan za ta fita ta gida haka nan shi me ta ka koya za su yi ina za su bada ita ta riga an fara yan ta kusan rabin tun da ta aiki umul umul walda menene an ta lidal a masu rabba kaga wannan wanda aka haifa aiki an tsane shi abun ta haifa ya ce ba ma yadda za a yi tun da yar daidai tukin da yar mata aure daidai yake da ɗan mata aure ɗan da aka haifa illa ita ma kanta ba a ba ta wani aiki mai tsanani da ana kallon hari gida ne kuma za ta canza rayuwanta dole ba za ta zama kamar irin bayi ba ita za ta dinga dan kwalliya ko da dai kwalliyar ta ba ta kai ga mata ba amma dai ba ɗaya take da saura ba kummul waladi fa eh, irin su hajara kuma ismai kaga ummul waladi shi Bayan wace aka ba shi yasa aka da ita nan ta cika shi da namiji kaga kanta ya yanta to haka eh sai aka ce da aka haihu da ita tana da martaba da ba a haihu da ita ba ana iya sai ita yawwa tunda sa samu ta martaba ta wuce baiwa sai dai bata ƙara saya ba to yi ta kaga yi mata kafafi ba zai zama daidai da yin kafafi wa ya ba a nan wasu suka ce daidai su suke wani zaka ce kai ba ta kai ya ba mu kayyade ce ba ta kai ya ba Kin dai bari ne ya tabbatar da mai rai ne. Shi ke nan. ko ya zo da rai ko bai zo da rai ba bari dai kawai duk wanda san bari ya san ko me bari musulunci kenan hmm? mene ne? eh ita ta samu kanta man ne kullum wato shi ta bahaushe الثالثة عشرة ta goma شاء ilam ka sani annal ulama ikhtalafu malamai sun yi sabani fi man qabasa jama'atan bi kalimatin wahidah wanda yake fi jama'a da kalma daya yake musu mazinata ko yake musu alwadi ko bi kalimatin mutaaddidatin ko kuma da kalmomi da yawa ce kowanne ɗan zina ne da ko ɗan zina ne ko mene ne ibe fata su kaf daban-daban auka zafa wahida ko ya jefe ɗaya daga cikin su ainihin marrafi mutaddidatin to ita wa kada danna mun gabatar da khilaf halil ilmi fi man qadha jama'atan بكلمة واحدة في الكلام على آيات الحج يا جباتا لا حاجة لتكرار فيه قال ابن قدامة انهم في المجن في شرهه لقول الخرقي وإذا كذف الجماعة إذا أكجي في جماعة بكلمة إن يجي في جماعة كلمة واحدة fahadun wahidu ida talabu a wahidun minhu ya yi su ka su haɗi ɗaya za a yi masa, ko kuma ɗaya daga cikin su ije ne ni su don an masa haɗi guda ɗaya ya warkar tun da da kalma ɗaya yi yauwa ta sa alama bi kalimatu da kalma ke yi ma soho ya shiga ga abin da ya ce wa bi haza qala qawusu wa sha'adi wa zuhuri wa nakhai wa qatada wa hammad wa malik wa sauri, wa abu harifata wa sahibahu wa ibn abi layla wa ishaqa na haka suka tafi in ɗaya ne ko dai su nema gaba ɗaya ko kuma ɗaya ne ne hake in aka masa haddi ai ka gama an rata kau wa qala wa abu sau wa ibn munzir li kulli wahidin haddun kamilu hmm? وقال الحسن اه هنا اني ومشان دي وحدي قوان يا سي امه حد لا كذا يا مس حد دي ابي المشان قوان دي غدا شي ما سي امه حد وان آه، وان احمد مثل ذلك وللشافعي قولان شي كالروايتين كما يكي wa wajihu hadha annahu qadhafa kulla wahidin minhum ai ya jefi kowanne daga cikin su falazimahu lahu haddun kamilu kama lau qadhafahum bi kalimatin kaman da zai jefe su da kalmomi da daban wancan kaza wannan kaza wacce kaza menene kaza walana eh, ko eh, kalimati wala na qaulullahi ta'ala muna da zancen Allah tabaraka wa ta'ala wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum najda wa lam yufarriq baina qadafi wahidi anan ba aware ba tsani wa mutul ɗaya qadafi aw jama'a. Wali annan lazina shahidu saboda waɗanda suka yi da alal mugira akan mugira radiyallahu anhu qadhafu imra'atan falam yahudda falam yahuddahu anihim bai musu bai musu haddi ba falam yahuddahu umar illa illa haddan ko wahidan ولأنه قذفهم wahidu ƙarfi ɗaya ne alam yujib illa haddun wahidu kama lau ƙarfa wahidan da zai wa ɗaya ƙarfi eh, kamar lau ƙarfa wahidan wali annal hadda innama wajaba bi idkhalil maharra ai haddi ya zama dole ne ai haddi saboda an kaskantar da mutum an sawa mutum abin kunya على المكروه على المكروه بكرته وبهد واحد يظهر كذب هذا القاذف إن أي هدي أي شيء كان صدر فتبين وتزول المعرة أبون فدان زيت ووجب أن يستفي به بخلاف ما إذا كره كل واحد فقال أتي ياجي في قوة منفردا fa inna uh, fa in kadzabahu ne fa in kadzabahu fi in ya kare sashi a kasansa la yazamu minhu kadzabuhu fi akhar kaga in an masa bulala mutum ɗaya kaga bai nuna wancan ya kusa ba tun da ban kunyan ya tafi tun da dabban dabban yi musu karatu wala tazulu al-ma'arratu an ahadi maqrufina abun kunya bai kushewa daga ɗaya daga cikin wa'anda kawai kamake bi haddihi lil akhar fa idza thabata hada fa innahum in talabu jumlatan in suka nemi adun dunkule hudda lahu wa in talabahu wahidu ko qimal hadd bi anna al haqqa sabitun lahum ala sabilil al fa ayyuhum talaba bihil istawfa kowanne ya nema da shi ya cika wasa kata da an yi cika kage wasa kata walam ya kulli gairihi abtalabu bihi ka haƙƙin mar'ati ala iya. fi tazawijiha idza qama bihi wahidun in ɗaya ya aurar da ita sakata anil baqiya wa in asqatahu ahaduhum in ɗaya ya jefar da shi yake fali gairihin mutala basu bihi wasu fa'oho bi an dal a lam tazul fa'anhu bi afoyi sahibihi walai tale da fi a talabo bihi li annahu kada asqata sahu sai mu tashi war wuyar